This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 22 da kuma 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma a kama mu ta yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad kabar ne tare da Maryam Dauda ke fatan an wuni lafiya a yau 24 ga watan Maris. Yanzu ga Maryam da kanin labaran da duniya take ciki Maryam. To Usman shugaban ƙasar Faransa Faransuwa holland ya ce ta yiwu babu wanda ya tsira daga hadarin jirgin saman nan mai samfarin A320 da ya fada a Faransa. rikicin da ke faruwa yanzu haka kuma a yemen ya kara janyo hankalin wasu kasashe a yankin da kuma ƙawayensu da ke kasashen ƙetare a can china kuma ƙasar ta kashe wasu mutane su uku saboda rawar da suka taka wajen wani mummunan hari da ya sanadiyar hallaka mutane 31 a wata tashar jiragen kasa a kudu maso yammacin birnin kunmin To haka yake Maryam bayan labarun duniya din zamu mu ji shin ko me zaben Najeriya yake ciki musamman yana tafi ranar Asabar musamman ma jin cewa a yanzu haka jega da jami'an tsaro suna tattaunawa a birnin tarayyar Abuja. 'yan uwana matasa maza da mata ina roƙonku don allah da manzansa ku yi haƙuri kar ku tayar da hankalinku ku zama cewa duk lokacin da aka ce lokacin zaɓe yayi ku tafi da katin ku kada ƙuri'a ku sannan ku tsaya sannan kuma za mu ji abin da shugabannin matasa a birnin Legas suka tattauna a zaman da suka yi mai alaka da zaɓe. The result of who wins the election lies completely with Nigerians. Yar takarar shugaban ƙasa a tutar kowa fati Profesa Oluremi Tonaya. Bayan wannan kuma muna nan da shirin noma na Halima Jimrau, amma duk sai bayan an sha labaran duniya. fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya ce ta yiwu babu wanda ya tsira daga hadarin jirgin saman nan mai samfarin A320 wanda ya faɗi a Faransa. Jirgin da ke ɗauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin su 148 ya faɗi ne a safiyar yau Talata a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa Dusseldorf na ƙasar Jamus daga Barcelona na ƙasar Spain. Hukumomi sun faɗi cewa jiragen sama masu saukar ungulu sun hango tarkacen jirgin a wani wuri da ke kudu maso gabashin Faransa, kuma zai yiwu wato zai yi wuya ma'aikatan jirgin su iya cimma wurin. Jirgin dai ya aiki da saƙon neman taimako bayan da ya ɓace daga na'urorin sadarwa. Mr. Holland ya ce ta yiwu akwai wato yawancin waɗanda ke cikin jirgin wanda abin ya fi shafa 'yan ƙasar Jamus ne. To rikicin da ke faruwa yanzu haka a Yemen ya ƙara janyo hankalin wasu ƙasashe a yankin da kuma ƙawayensu da suke ƙasashen ƙetare yayin da ake ci gaba da neman mafita a siyasance da kuma jin ɓangarorin arewa da kudu da ke faɗa na neman kwace iko. Jakadan Amurka a Yemen Matthew Tola ya faɗa wa jama'a cewa yau litinin dinnan da cewa ya sa suna sa ran sa hannu akan wata yarjejeniya ta kafa gwamnatin gambiza tsakanin gwamnatin shugaba abdulrabu mansur da kuma 'yan tawayen houthi da ke rike da babban birnin sana'a amma ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa akwai buƙatar yanke shawara ba tare da ɓata lokaci ba shugaba hadi dai ya tsere zuwa aden da ƙoƙarin kafa gwamnatin a can wanda ya gudu a don gujewa kamun da su 'yan houthi ɗin suka soyi masa a sana'a tun dai bayan hakan a garin na aden ya sha fuskantar rikici tsakanin dakarun da ke goya wa mr hadi baya da kuma magoya bayan tsohon shugaba ali abdullah sale da na 'yan tawayen houthi labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar china ta kashe wasu mutane su uku saboda rawar da suka taka wajen wani mummunan hari da ya yi sanadiyar hallaka mutane 31 a wata tashar jirgin kasa a kudu maso yammacin birnin kunmen mazan da aka bayyana sunayensu sun hada da iskandar ahed torgan tutanyans da hassan muhammad dukansu kuma an kashe su ne yau talata a wata sanarwa da kotun kasar ta bada mutanen uku dai an tuhume su da laifin kisa da kuma jagoranta wata kungiyar 'yan ta'adda a watan satumba bara waccan su dai waɗannan mutanen da suka aikata harin sun aikata shi ne da wuƙaƙe a watan maris ɗin shekarar da ta gabata a tashar jirgin na cumin 'yan sanda sun kashe mutane hudu daga cikin mutane biyar ɗin da suka kai harin ta biyar ɗin kuma wata mai juna biyu ce wadda aka kame ta da rai kuma yanzu haka an yanke mata hukuncin ɗaurin rai harin dai ya faru wato harin dai da ya faru na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da china ta ɗora laifin ga 'yan awaren ƙasar da ke yammacin yankin shijian wanda yake mazauni ga 'yan ugar wanda mafi yawancinsu musulmai ne a cikin 'yan shekarun nan dai ɗaruruwan mutane sun mutu a mummunan hare-hare da suka auna farar hula da jami'an gwamnati To yayin da kasar Amurka da manyan kasashen duniya guda biyar suka taru a teburin shawarwari da Iran da Isra'ila da ke kawance da Amurka ta yi amfani da hanyoyin leƙen asiri wajen yin jin bayanai akan tattaunawar da suka yi kuma ta yi aiki a bayan fili don bata duk wata yarjejeniyar da suka so cimma a cewar mujallar Wall Street a jiya Litinin. Mujallar kuma ta faɗi cewa wasu manyan jami'an fadar White House sun gano cewar a shekarar da ta gabata Isra'ila ta yi amfani amfani da hanyoyi game da satar bayanai da kuma bayan eh, bayanan sirri inda ta samo daga wasu tarurruka na amurka da ma na ji da ga wasu majiya na leƙen asiri don neman ƙarin bayanai amma rahoto ya ce isra'ila ta karyata yin amfani da leƙen asirin akan amurka amma ta ce ta sami bayananta ne ta hanyar sa ido a kan shugabannin iran da ke samun cikakkun bayanai a duk lokacin da ake ganawar jami'an diplomasiya da kwararru daga iran da kuma kungiyar manyan kasashen da suka hada da amurka birtaniya china faransa rasha da jamus na yarjejeniyar neman yarjejeniyar da za ta tabbatar da cewa iran ta daina kera makaman nukiliya don a sauƙaƙa mata takunkuman tattalin arziki da aka ƙaƙaba mata bangarorin kuma sun yarda da cewa baya bayanansu a asirce za su ajiye shi don kaucewa duk wani katsalandan da ka iya shafar su maryam A yanzu haka ana ci gaba da taron masu ruwa da tsaki a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja game da zaben Najeriya. wanda ya hada da shugaban hukumar zaɓe da jami'an tsaro a ƙasar har ma da wasu masu sa ido daga ƙasashen duniya abokin aikinmu ibrahim alfa ahmed wanda ya yi wa abokin aikin mahmud lalo ƙarin bayani ga yadda suka yi eh to lallai abin da ke gudana kenan ana kiransa kamar taron koli na masu ruwa da tsaki na ƙasa game da babban zaben da za a gudanar kama daga karshen wannan mako ranar asabar kenan inda kamar shugaban hukumar zaɓe da sufeto janar na 'yan sanda da manyan jami'an tsaro da dukkan jam'iyyun siyasa har ma da 'yan kallo da suka zo daga kasashen waje da kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan sa ido da sauransu duk gaba ɗaya suke halarta wannan taro da ake gudanarwa yanzu haka kamar yadda kake ji a nan birnin abuja to makasudin wannan taro shine ah, don ita hukumar zaben ta gabatar da bayani kan shirinta abubuwan da ta yi da ta tanada game da yadda za a gudanar da wannan zaɓe da sauransu tare da amsa tambayoyin dukkan waɗanda suke wurin game da irin abubuwan da suka wakana ko kuma za su wakana daga lokacin zaben. a ibrahim in na fahimce ka dai wato kamar za a tsaya ne a yi bitar a ga yadda wannan zaɓe zai gudana a ga kowa ko kuma a tabbatar cewa kowane bangare ya shirya a gudanar da wannan zaɓe kenan eh kwarai da gaske a babban magana ma shine batun shiri din nan da aka yi na zaɓe inda har shi farfesa da yake batun cewa bayan da aka jinkirta zaɓen nan da sati shida su da kafin wannan kenan da masu riga sun shirya domin gudanar da zaɓe amma da suka samu karin makonni shida din nan sai suka yanke shawarar cewa maimakon su zauna haka gara su je su auna irin shirin da suka yi aka tura kamar manyan kwamishinoni na ƙasa zuwa dukkan jihohin najeriya domin auna irin shirin da aka yi sannan suka zo nan headquarter hukumar a nan abuja suka sake auna irin shirin da aka yi da sauransu sannan kuma dalilin da yake kasan aka jinkirta wannan zaɓe shine saboda batutuwan da suka shafi tsaro To Ibrahim gabanin a ɗage wato wancan zaɓe da aka yi niyyar za a gudanar wato ran sha hudu ga watan Fabrairu kenan. An yi kusan makamancin irin wannan taro wanda daga baya aka fito aka bayyana cewa an ɗage zaɓe. Ah, wasu 'yan hmm. Najeriya suna tunanin kamar watakila ko wannan taro na da nasaba da wannan kwakwaya kake ganin lamarin. a dama ya zama alatilas ne a gudanar da wannan taro zaɓe saboda kowa ya fahimci na kaga kamar alam misali akwai wani batu da mutane suke wato tangar ko kuma suke rashin fahimta a kai shine batu na kan yadda za a yi amfani da na'urar nan ta tantance mai jefa kura wato card reader akwai abubuwan da mutane rashin fahimta cewa idan wannan bayan an sa katin ka an ga daidai ne an kuma ga hotonka cewa ya daidai da wanda ke jikin kati da sauransu hmm. idan ka sa yatsanka idan bata nuna yatsanka bata amince da yatsanka ba ba za ka jefa kuɗa ba ya an masa tambaya ne a wannan shine bayanin cewar mutum yana iya jefa kuri'a ko da wannan wato na'ura din ta tantance yatsansa ba idan muddin aka tabbatar da cewa katin nan da ya zo da shi kati ne na ainihi ba dan jebu ba hmm. kuma muddin aka ga cewa hoton nan da ke nuna musu a jikin na'urar nan hotonsa ne aka nuna abin da za a yi kawai za a cika wani ah, abu ne ko kuma wata takarda za a cika a ce gashi nan wannan na'uran bata iya gane yatsar mutum ba saboda wasu dalilai don kasan wani yana iya jin ciwo a yatsa wani yana iya kasancewa akwai mai koko dan koko wana ba yatsa ta da ba za a iya ganewa ba amma idan mutum ya haka ana iya tantance shi a kuma kyale shi ya je jefa kuda ko da wannan na'urar bata amince da yatsarsa a wannan rumfar zaɓe. haka yake a ibrahim alfa ahmed kenan wanda ya yi mana karin bayani game da taron da ke tafiya yanzu haka a najeriya na maganar hukumar zaɓe da kuma masu ruwa da tsaki a ciki har yanzu game da zaben dai muna kan maganar inda 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar kowa fati ta yi magana game da shirye-shiryen zaɓe kuma akan haka ne wakilinmu hassan umar tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton what i know is that i have done what I am able to do. The result of who wins the election lies completely with Nigerians. Yar takarar shugaban kasa a tutar kowa fati Profesa Oluremi Tonaya ta ce ta yi duk abin da ya kamata ta yi sakamakon zaɓe wato wanda zai lashe zaɓe ya rage wa 'yan Najeriya saboda haka ba ta da wata jita-jita. A life of dignity life of justice and fairness where our resources are equitably distributed. Farfesa Oluremi Sonaya ta ce idan ta lashe zaɓe za ta inganta rayuwar jama'a a cikin mutunci da adalci da gaskiya. inda za a raba albarkatun ƙasarmu daidai wa daida ta yadda dukkan 'yan ƙasa za su ci amfani a maimakon wasu 'yan ƙalilan da ke amfana kamar yara mata na ƙasassu tsofaffi ba wai a ware wasu jama'a ba. This uh, success will only be complete when we bring back if it if it results in the bringing back. Ta ce nasara ba za ta kammala ba sai in an samo 'yan matan Chibok wannan yana da muhimmanci ga Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. allazi wahidu rabbana mana guda sau kaka ya mana To, amin sai kuma yanzu mu shiga birnin Iko inda wakilin muryar Amurka babangida bangida Jibrin ya ba mu rahoton wasu matasa da suka yi taro a Lagos game da maganar zaben da ke tafi. Ga baban gidan. a inda kasashen duniya suka zara wa najeriya ido gabanin zaɓe tare da gabatar da hudubar neman zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe ƙungiyar matasa a sassa daban-daban na ƙasar su ma suna ci gaba da gudanar da taruka domin samun zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe su ma matasa 'yan asalin yankin arewacin najeriya mazauna birnin ikko sun gudanar da irin wannan taro na neman zaman lafiya kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar alhaji babangida dan katsina ya shaida mani 'yan uwana matasa maza da mata ina roƙonku don allah da manzansa ku yi haƙuri kar ku tayar da hankalinku ku zama cewa duk lokacin da aka ce lokacin zaɓe ya yi ku tafi da katin ku ku kada gura ku nan ku tsaya kada ku nemi tashin hankali kada ku yi wata magana ta ɓatanci kada kuma ku kawo wata magana ta zargi kada ku yi wani dariya kuma don kun ga kun yi nasara a kansa da allah ku kasance masu hakuri da juriya dan allah yan wana matasa ba na son wani abu a ce yau kun samu wani matsala a wani waje ko kuma kuna cikin wani hali ko kuma an kama wani matashi da ya tara hankali ya yi batanci ko ya yi jefa-jefa ko ya yi kone-kone dan Allah yan uwana matasa dan Allah dan annabi ku kama kanku dan Allah kira na a gare ku matasa yan uwa maza da mata ba na son tashin hankali dan Allah ku yi hakuri Alhaji Maru Usman Sardaunan Lagos na ɗaya daga cikin magabata 'yan arewacin Najeriya da ke birnin na Lagos wanda kuma ya shaida mani cewa maganin kaucewa rikici shine kada a gudanar da magudin zaɓe kamar da aka saba yi a can baya. domin kuwa su shugabanni ne masu ba da shawarari ga matasa da kaucewa rikicin zaɓe. insha Allah mu ba za mu yadda mai faɗa da wani ba tunda mu masu masu neman zaman lahiya ne ba mu neman da yan uwanmu gaba da Allah kada ta da hankali a zama daya kada wani ya tada hankalinsa a ji da gaba da addu'a kan wannan abu Allah kai mu lokaci to kowane shawarwari mata iyaye ke da shi ga irin waɗannan matasa ga dai hajiya kaka ni dai zan ce kowa ya durkusa ya kai ma Allah kuka don shi ne zai iya share mana hawaye da azzalumai nan da muke da su a kasan nan ba dukansu ba ruwansu da wahalan da talakawa suke ciki yaransu ba a najeriya suke ba suna ƙasashen waje ne in shi yana da yara a ƙasashen waje suna karatu to mu nan muna wahala da yaranmu a gidajenmu me yasa ba za a samu tashin hankali in an ce wani abu ya tashi a samu matasa a wurin nan ba ba aiki ba ba makaranta ba don allah don annabi su zauna au krista a musulmi mu zauna mu ta ja ma yaran mu kunne yaran mu matasa in ba haka ba 'yan siyasa za su kai yaran mu su baro nasu yaran suna kasashen waje na su ta wahala kuma sai na ga gwamnatin nan bata damu da talakawa ba sam taron matasan dai ya zo ne a daidai lokacin da hantan wasu 'yan kasar ke ci gaba da kadawa a inda ranar zaben ke karatowa fargaban da kuma tuni mahukunta suka yi watsi da shi tare da tabbatar da cewa za a gudanar da wannan zaɓe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali baban gida jibrin murya amurka daga lagos a nigeria ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin amin amin suma amin To madalla kar dai a manta duk ana shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wannan sako. Hajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Times mun je masu bayarwa ba su fito ba a Times kuma mu za mu je ba mu ga namu Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun katin su ba shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su anshi katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka yanci katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ki kai hauka ka da damar ka. ka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugabai. To Bahaushe ya ce hantsi ba hatsi hatsari Halima Jimrau ta shirya da shirinta nan noma. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya Malam Abdulrahman dan baba mai ba da shawara kungiyar Promcom mai karhi ya kammala mana karin haske a kan ranar manoman da kungiyar tasu ta shirya da haɗin gwiwar kamfanin Sinjanta a Bagwai jihar Kano. To yau za mu ji daga manoman da suka halarci bitar za su gaya mana irin abubuwan da suka koya. Da farko ga wata manomiya mai suna Hajiya Aisha Ibrahim Umar daga garin Dan Hassan da ke karamar hukumar Kura. Sun koya mana yadda za mu raini irin ma da yadda za mu dasa shi bayan mun raine shi da yadda za mu feshin magunguna da yadda za mu sa taki kuma abubuwa ya mana kyau ya mana daɗi don mun samu bambanci tsakanin yadda muke da da yadda suka nuna mana yanzu ke kina da gonar gwaji da suka keɓe eh, cewa a yi wannan gwaje-gwaje na tsare-tsare da suka zo da su kwarai ina da ita a garin dan hassan yaya kika ga bambancin bambanci gashi nan ya fito zahiri saboda an samu ci gaba ta zo da wuri ta zo kuma da haihuwa da yawa kuma sannan an rage wahalhalu da kuma cost daga ƙarshe shi ma ya ragu eh da ake kashe wajen noma ke kina noma ne wai sosai ina noma sosai to gurare daban-daban ina noma idan na hada su jimla zan samu kamar tan talatin ashirin da wani abu wani lokacin ma har sama da talatin ina samu wani zai soci a to hajiya tun yaushe take noma a 1994 da na zo na da a matsayin ma'aikaciya na karɓa noma har zuwa yanzu har yanzu kina aikin nadan ne ko kuma an yi ritaya kawai a mai da hankali ga noma ina ai dole a haɗa biyu noma ai shine a gaba saboda haka duk biyan ana to eh, yaya za ki ja hankalin misali manoma yan wanki game da sabuwar siga ta noma mai sauƙi da kuma ba da amfani mai alfanu ai na ja su sosai saboda da yawansu da su ake zuwa ake tarurruka na a wannan gona tawa suna ganin abubuwan kiri-kiri saboda haka sun karɓi abubuwan ma ba sai an yi wani dogon wahalarwa ba hmm. dan da su ake tarurruka nan suke gani tun daga farkon fara noman nan har zuwa yanzu da lokacin girbi ya karatu ko da yaushe suna zuwa suna ganin abubuwan suna ganin ci gaban da bambancin duk gaba daya wasu manoman suna ganin kamar kayayyakin kamfanin sinjanta din ya yi tsada da yawa gaskiya magungunan su akwai kyau amma akwai tsada kan hmm. to amma abin da muke roƙon su dai su duba su ga cewa yadda yanayin manomi yake sai ya ga rangwamen abu sannan ya gwada hmm. to daga ƙarshe in ya gwada ya gani komai tsadarsa zai karɓe shi ina dai roƙon su dai su ɗan takaita dai farashin ta yadda manomi zai samu dai kowa da kowa ya amfana amma dai da kyau kuma duk abin da ya kyau zai tsada to kuma wannan roƙo da muke ba muna roƙa ba ne su rage kuɗi su rage inganci a'a to muna so dai su ɗan sassauta abin yadda kowa zai iya sayansa in ya saye shi ya yaɗu daga ƙarshe za a iya sa farashin da suka ga suna so amma dai yanzu dai tunda yanzu aka fara jawo hankalin jama'a sai a ɗan rage kuɗin sunana alhaji ado bagwai gashi kuna ta halartar bitoci da tarurruka da wasu mutanen sinjanta da 'yan propcom suke muku su malam abdulrahman kenan wai da me da me suke koya muku ne kuma kai da me ka koya yanda ake yin yafi wato sai sun ji ko shinkafa an jika shinkafa ta yi kama awa goma sha biyu mm. kana a zo in an gyara kwami sai a zo a tsaga a rufe kuma an rufe inda ruwa za a iya bi da ruwa a wajen shi ne dai farkon abin suka fara koyar da mu kenan bayan nan akwai wani feshi da suke yi a ainihin yafin in ta yi kamar sati ko sati biyu ne za su zo su yi feshi daga gaba kuma sai lokacin da za su zo a dashen ana yin layi ne kuma aka yi layi bayan an gama shi ne za su zo mutum sati biyu ne ne akwai wani feshi da suke sake zuwa su yi kana akwai kuma lokacin da ta isa sa taki akwai wani taki da yake dan dunkule ne haka ana tsira shi ne a duk gindi hudu ne zai masa amfani kuma wannan taki da aka tsira shi ne zai ishe ta har ta gama rayuwarta Saboda karancin lokaci a nan za mu dakata a yau sai kuma rana ya da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin duka waɗanda Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da su da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce ta ku Halima Jimarau ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda zai mai da hankali a yau akan abin da ake kira web blog ko kuma blog wato wata hanyar sadarwar samun kuɗaɗen shiga ta intanet. To yanzu kuma sai ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. za mu fara ne sakon farko wanda ya fito daga sade sa'idu daura inda take cewa ya kamata mu ba da gudunmuwar yadda za a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya ta haka ne kawai za ka nuna wa ɗan takarar da kake so kana ƙaunar shi bil hakki da gaskiya amma matuƙar ka kawo hargitsi lokacin zaɓe ko bayan shi to hakika baka ƙaunar wannan ɗan takarar naka daga ƙarshe nake fatan za mu ɗauki hudubar da magabata suka yi mana akan mahimmancin zaman lafiya a ƙasa da duniya baki ɗaya sai kuma saƙon prince ya'u adamu bulkacewa inda yake cewa assalamu alaikum sashen hausa hakika ya kamata mu ma talakawa mu daina dogaro da gwamnati da masu hannu da shuni wajen taimakawa masu gudun hijira mu taimaka musu da ɗan abin da allah ya hore mana tunda gwamnatin ta riga ta gaza sai kuma saƙo daga ahmadu abacha macina yobe inda ya ce ina kira ga 'yan uwana jama'ar najeriya musulmi da kirista da mu cire bambance-bambancen siyasa da kabilanci da addini da ke tsakaninmu mu zaɓi mutum nagari a zaɓen shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 28 ga wannan watan na maris kada mu biye makwaɗayin abin duniya a ruɗe mu da 'yan kuɗaɗe kaɗan waɗanda ba za su azurta mu ba da ƙarshe mu koma a gidan jiya jiki dai magayi sai kuma saƙon din gida da dutsen ma wanda ya ce assalamu alaikum sashen hausa hakika hukuncin da wata kotu ta yanki na hana amfani da sojoji lokacin zaɓe ya yi daidai da fatan ɓangaren shari'a zai ci gaba da cin gashin kansa ba tare da katsalandan ɗin gwamnati ba da ƙarshe sai kuma saƙon muhammad gida gashuwa inda ya ce ina son yin amfani da wannan damar domin in kira ga 'yan najeriya musamman matasa da cewa mu kai zuciya nesa kar mu yadda mu tada rikici lokacin zaɓe mu je mu yi zaɓen mu cikin kwanciyar hankali mu zaɓi waɗanda za su ci da ƙasar mu gaba. To haka yake jama'a a nan shirin yammacin yau ya kammala amma kuma an jima da daddare muna nan dawowa yau a shirin mu na dare za mu je ra'ayoyinku ne akan canjin e, kan yadda maganar canza sheka yake ta tafiya bayan zaɓe yana kusa amma kafin misalama da ku ga muryar da takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya ce ta yiwu babu wanda ya tsira daga hadarin jirgin saman nan samfarin A320 da ya fada a Faransa. jirgin da ke dauke da fasinjoji da ma'aikata su 148 ya faɗi ne a safiyar yau talata a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa da seldorf na ƙasar jamus daga barcelona ƙasar spain hukumomi sun faɗi cewa jirage masu saukar ungulu sun hango tarkacen jirgin a wani wuri da ke kudu maso gabashin faransa kuma zai yi wuya ma'aikatan agaji su sami isa wurin rikicin da ke faruwa yanzu haka a yemen ya ƙara janyo hankalin wasu ƙasashe a yankin da kuma ƙawayensu da ke ƙasashen ƙetare yayin da ake ci gaba da neman mafita a siyasance da kuma yadda bangarorin arewa da kudu ke fama da neman ƙwace ikon wurin To haka yake Maryam, kamar yadda na ce sai mun haɗu a shirinmu na dare ɗin a madadin Maryam Dauda da ta yi mana labaran duniya kuma ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lassas Gresham wadda ta taya ni shiryawa sannan kuma ta ba da umarni sai injiniyar mu ta yau Nashwan Kale. Usman Ahmad Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa bisala.